yin tausayi waƙar shi kashi har mun da daidai inda zamu rabu kin taɓa tunanin zuwa wannan rana jiya kamar yanzu ban fara tseren fargaba ba tunani na bai fara cakuduwa da damuwa ba gashi yanzu cike nake da firgici idan da zan fallasa miki abin da ke cikin raina za ki gane cewa na fi kowa fargaba da damuwa halin da zan shiga sai na koyi rayuwa da kai na koyi jingina da kai a duk lokacin da nake buƙatar hutu amma gashi yanzu ban sanya zan kasance ba kar ki damu kamar yadda muka saba rayuwa cikin makaranta kullum a tare jere babu abin da zai sauya insha Allah ta yaya dan karamin lokaci ina zuwa gida da magana aure ki zan tare iyayena wannan ya fi min komai daɗi shi zai zama alluran da zai hana ni faduwa ina son ki nafisa kin shaida kuma duniya ma ta shaida bisan ba zan yi wasa na rasa ki ba ina zuwa gida kai kadai zan jira don haka ina jiran ka masoyiya can kika ce kun bar cikin gari kun koma ƙauye kada wannan ya zama dalilin rashin zuwan ka gobe domin ba zan iya jura hakan ba gobe zan zo insha Allah me sunan ƙauyen wallahi ban sani ba amma yanzu zan je gidan kawuna shi zai kai ni inda suka koma ne idan kin je in ce ina gaishe da su kuma ki gaya musu dan sai nan zuwa <laughs> to ku je in saki a abun hawa ko ba zan iya rayuwa babu kai ba idan babu ke ba zan iya numfashi ba ruhin tausayi ruhin tausayi ruhin tausayi iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin rashinsa daren tsinkar makauce abinda babba ya hango yaro ko zai hau itace ba zai arba da shi ba na tsinkar makauce kalan irin ɗan murmushi haka bai sai ne irin kulliyar da kake ci ka san bana son kai kulliya mai zafi don kar ka fita wata jiki ɗan sace mun kai a habar Allah a yin to sosai ba a man janaraitar nan zai kai mu wayewan garin yau kuwa eto eh bara na zo raka ka sai in je in duba in gani idan ba zai isa ba idan za ka dawo sai ka tafi mana da shi na tashi da wakin ga sai sai taho da da abu na wa alaikum salam wa alaikum salam masha Allah kai san da zuwa ayo <laughs> gidan nan na cikin farin ciki dan mama ya dawo wallahi mama je ni ke ɗauki farin cikin zan dawo da fatan kuna lafiya lafiya kalau wallahi sannu san da zuwa abba shi baka fita ba eh ban fita ba ai tun lokacin da ka sanar da ni cewa kana nan tafi shi yasa na dan jinkirta saboda akwai wata magana mai mahimmancin gaske da nake so na sanar da kai idan ya kuma idan muka kammala sai na fita magana ce ta sa baka fita ba kenan abba kwarai kuwa ka san cewa tana da matukar mahimmanci mai lamba daya gaskiya ne sanin mahimmancin kasuwanci a gurinka har akwai wani magani da zai dakatar da kai ka tsaye a gida ya fita ba aiko abin ya kai Kwarai kuwa maganar ce take da mahimmanci a gare ni don haka shi ma nake so ya ɗauke ta da matuƙar mahimmanci sai shin na taɓa sanya ka dole ka yi wani abu a'a duk abin da ka ce ne sai ka bani zaɓi yawwa amma ina so ka sake tunani shin na taɓa tirsasa ka akan cewa dole ka yi wani abu ina sana abba ba ka taɓa tilasta ni ba saboda ni, saboda kare duk wani tsare-tsaren rayuwata haka ne amma yau maganar da nake so in faɗa maka ina so ka ɗauke ta cewa dole ce ba zaɓi nake baka ba umarni ne nake baka kuma ka san cewa ina da sharaɗi kuma ka san sharaɗi na kaga yanzu a ka kammala karatu kuma kuna jira ne yanzu a tura ku NYSC to abin da nake so da kai ba na buƙatar ka wuce wata uku a cikin gidan nan ba tare da an yi aurenka ba Ai wannan abin farin ciki ne. Abba, dakata. Ba na buƙatar komai a gurinka. Tun daga kan sadaki, hatta hular da za ka sanya a kanka domin a ga an yi ingantaccen biki. Amma kamar yadda ka sani, ina da sharaɗi kuma ka san sharaɗin. na zaba maka matan da za ka aura. Umarnin iyaye idan an ba za a dace daɗi ko sa da rantsin karma. Abba, yaya, kana da magana ne? Abba, ba ka bani dama na zaɓo wacce yake so ba. Shi yasa kafin ne maka wannan magana na faɗa maka cewa dole ce kuma ba wai zaɓi na baka ba saboda haka idan har baka san abin da ake nufi dole ba to ka je ka yi tambaya ka yi bincike idan har ka gano amsar dole idan na dawo sai mai magana da kai. Daɗi ko rashin sa daren tsinkar makauci abin da babba ya hankali. Turka shi nesa ta sa kusa idan ana kaddara fidda uwa ake faduwa ta zo daidai da zama kamfanin attajiri pop decoration kamfanin nan da suka kware wajen kawata tsara muku gidajen ku sa muku pop a gida ya fito uban ubansu. sannan gami da fenti su yi muku fenti masu ɗan karan kyawu tsara fasalin gida wato screening. cike da bai interior and exterior decoration sannan wajen sa tiles a gida ba baya ba a kamfanin attajiri pop decoration suna sa interlock ya tsara gida ya zauna daren dandam attajiri pop decoration Foundation aiki suke ba dare ba rana. Idan dai kuna so a gawata muku gidajenku su zamanto uban uban su to waza ku garzayo a tajiri POP decoration ga aiki da cikawa ba tare da wani tarnaki ba. Ku ta gidajenku ya zama aljannar duniya tare da attajiri POP Decoration domin kulla harkar kasuwanci da kamfanin attajiri POP Decoration za ku iya kiran ma nambar waya sifili takwas ɗaya sifili ɗaya bakwai biyu biyu shida hudu hudu ko sifili takwas sifili uku biyar biyar uku bakwai shida hudu bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya hudu bakwai bakwai ɗaya uku ɗaya hudu shida sai kun zo. Abin da babba ya hango ya ko zai hau itace ba zai arba da shi ba na ce kalma kauce na isa ƙauye lafiya gani ina cike da kewanka haka kawai na ji ya kamata in sake nanata maka ba zan iya rayuwa babu kai ba Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. na tabbata kai za ka ba da labarin ba zan taɓa jin daɗin ganin ka a cikin wani yanayi ba to me abin wani da hankali tun azkaɗi ka saki hankalinka mama na ruɗe me ya ruɗa ka ɗan mama anya babu wani abu da na yau baba wannan hukuncin da yanke ya yi tsauri ware tilasta na akan ne komai a duniya akan wannan hukuncin da ya zartar duk da bai taɓa dirjiya da kai ba amma kana da labarin taurin kansa da tsatsaurin ra'ayi irin na mahaifinka idan ya magana ji yake kamar faɗar ubangiji don haka ɗan mama ka rufa kanka asiri ka anshi wannan haba mama ke kamata ki zama garguwata idan kika bar shi ya aikata haka a kaina ya kashe ni ina da wacce nake so na aura ka yi haƙuri abin da zan ce maka kenan ka daure ka ci abinci mama anya dama can baba yana so na yana son ki mana Ya zaki faɗa irin wannan furicin? ba baki ji irin sakon kika ce ya baki ki sanar da ni ba. Aure fa kika ce, aure. In ban da abinki, Nafisa wani uba ne zai bar shi ta kai matsayin kamar irin shekarun ki haka ba ta yi aure ba. Haba mama, ko zama ban yi ba daga dawowa na. Tunda na ji wannan maganar na san ya daɗe yana gaya miki wannan maganar. Ke da kike da kawaici? Maganan kenan da ita yake kwana da ita yake tashi. Kin san shi tsohon soja in ya rike abu kamar dutse haka yake. ina da alƙawarin da yake kaina Ki yadda yaran kwarai suke yi, idan iyayen sun zaba musu abin da ya fi alkhairi a gare su baba ni ne nan, na ba da wannan sakon a sanar da ke tun kafin ki huta nan da ɗan kwanaki zan aurar da ke ga yaron babban amini na sanin kanki ne kin san iftila'in da ya koro da mu daga birni muka dawo ƙauye don haka ba zan yadda al'adansu ba in ɗauki namu nan da ɗan kwanaki zan miki aure dole haba malam wane da zaka aure mata da shi a ƙauyen nan ta yi makaranta fa wanda zai fahimce ta ko da bautar ƙasa ne bata ta je ta yi aure bai fi karatu ba ko kuma aka ga miki shi wanda zan aura mata hakan baya faruwa da shi nan da ɗan kwanaki zan mata aure abu umarni na tausayi ruhin tausayi ruhin tausayi remembering you hau ne faru? Ina cikin damuwa da fargaba. Ni ma haka. Damuwa ta ba irin taka ba ne, Sayid. Don za ta iya zama ajalina. Bisa babu damuwa ta kai wannan. A yanzu haka ana ƙoƙarin raba da ke ne. Yanzu haka an bani umarni. Irin umarnin da aka bani, har an sanar da ni cewa aure za a yi. Har an zaɓa min wanda za a aura min. Ni ma haka Nafisa. Wallahi zan iya mutuwa idan babu kai, don Allah kai wani abu. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. na tabbata idan har za ka yi min adalci za ka kalli magana ta da siffar dacewa ban taɓa ɗora ka a kan wani abu wanda ba shi ne ba shi yasa yanzu na baka haƙuri na yi wa kai na faɗa ban taɓa nema ba a wajen ka na rasa ba bai kamata ka saba min abin jire ba lalle ka yi tunani mai kyau yanzu me kake buƙatar ka sani ina so in san gidan su yarinyar gobe insha Allah zan je mu tattauna wani hanzari ba gudu ba ka san ƙauyen marke can zaka je yarinyar yar canci a yanzu haka tana can a can za ka je ka same ta ƙauye baba ƙwarai kuwa kar ka ce komai abin da nake so da kai shine ka je ka fara ganin ta tukunna kuma idan Allah kai mu gobe ka zo ka same ni zan haɗa ka da direba sai ku tafi da motar da na bar maka to baba Thank you. mana kwatancin gidan Aliyu ke kuma sa dukkan alamun da aka mana kwatancin ta nan ne gidan. <laughs> Tabbas nan ne gidan. Kuma ga dukkan alamu duk wanda ya kwatanta muku gidan nan tabbas ya kai cikakken aminin mahaifina. Amma mu a nan kaftin bala muke ce masa saboda gaba, rai shigan turo muku shi. ya tambaye sunan shi wa sunan zai ma amfani sannunku sannu baba yau sannu daga daga kaduna sunana sayyid ni ne babban yaron alhaji yusuf magajin dukiyarsa da kasuwancinsa <laughs> Yaro kenan. Na san ka tun kana yaro. To amma me yasa kake nanata min alakanka da mahaifinka? Na san saboda wannan ne ka nemi ka haɗa auren ƴarka da ni. Saboda ta ce giban auren ɗan masu kuɗi. Saboda ka gaji dukiyarsa ko? Sai dakata. Kai direba ne kawai. Idan ka sake samun baki zan ci mutuncinka. Kai kuma jin gaya ma. Na san ire-irenku. ‘Yan ƙauyen jahilci da rashin hankalin da ke damunku. kuna so ku toye haƙƙin mutum domin ku cika domin cika burinku ku burkaji ba zan aure yakka ba ko da a ce yar gwal ce bala tana yar ƙauye ƙasa ma look at me dan birni matashi zaka zo ka haɗa aure jago din da ni ƙasa to wallahi ba zan aure ta ba kaga ta dan ubanka mahaifinka ne ya turo ka faɗi min wannan kalmar koko daga kai na fi ƙarfinka Valentina babana kuma ba zan aure ka ba baba tabbas lahira za ta yi bako yanzu kai dan gidan uban wane ne da za ka zo ka jawo kanka mutuwa a birne ka inda bai kamata a birne ka ba kai usman idan ka sake ƙara furta wani kalma anan zan yayi ka daga ta. oh dama haɗar da ba kake tarawa kuma kai so ka haɗa zira da mu to wallahi mun fi ƙarfinka ba zan aure yakin naka ba aikin banza kawai za ka zo muce ne ko za ka bani ci ka tsaya wannan dan daban ya kashe ka matsayin uba ya zarta a dingamar haka Duka abin da kai za a yi ma ƙara tara. Duka abin da ruhi ya ji jiki yake faɗi. tausayi lafiya lau mama ba abin da ne hawan jinin baba ne ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku Yalala. Mama, ina wanda baba ya ce sai ya aure Nafisa. Eh. Shi ne ma baba rashin kunya. Lafiya? Me yayi? ai ba ma abin da bai yi ba ya ma baba rashin kunya ya zage baba kai har dukan baba ma ya kusa yi yanzu asibiti nake so mu je mu kai baban ina zuwa mama ka cuce ni ka ci amanata baka tabbatar mun da cewa kai dan halak bane baba ka yawo na kasa yi maka biyayya akan yayin da ba dace da ni bane ka nuna mun cewa ni banza ne ni mutumin wofi ne anya kuwa laifin nan da kai min zan iya yafe maka kuwa baba yanzu aminin ka yafi yaranka yafi ka na ce yafi ka bai taba so samun zuciya kamar yadda ka so samun zuciya ba bai taba karya min zuciya kamar yadda ka karya min ba saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa daga yau ba ni ba kai saboda haka ka aje min mukullin motata kuma duk wani abu da ka sani cewa zai haɗa ni dangantaka da ni da kai ka tabbatar da ka ajiye mu kar ka sake dawowa nan gidan mutumin banza mutumin wofi sakare shashasha kawai abinda ake faɗa musu ba shi suke eh, eh, suka ɗauka zuciyar suna yi ba alhaji ki ce da ni komai na faɗa miki manin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashinsa daren tsinkar makauce abinda babba ya hango yaro ko zai hau ita itace ba zai a ba a amma ko a gace ta ai wannan tsira ta Ai, ah, okay, mun Bai taɓa so samun zuciya irin yadda ka so samun ba. Sai menene ma a gaba? <laughs>